inda muke karatu littafin arba'una hadith a jiya mun tsaya a shiri na takwas mun tsaya hadisi na goma sha hudu wannan shine shiri na tara kuma za mu tashi hadisi na goma sha biyar kamar da muke tuni wannan shiri ne na masu farawa wannan shiri ne na wa'inda suke koyo yanzu abinda muke tattali shine muke kokari shine mu fidda ma'ana hadisan sai kasance ko wanda bai taɓa zuwa makaranta ba zai fahimci saƙon da annabi sallallahu alaihi wasallam ya isuwa a cikin wayannan hadisan Imam Nawawi ya ce al-hadithul khamis ashara hadisi na goma sha biyar an abi ta. an karɓo daga abi Hurairah yanzu abin da nake so shine masu kallon mu su rubuta mana suna abu huraira a ƙasa ya wuto mu ya gaya mana suna abu horaira ya wuto mu hadisin sun wuto mu wannan shine kusan hadisi na hudu cikin littafin nan da yake wuto mu kuma mun san cewa abu horaira alkunya ce mun yi anan cewa ana kunya da namiji ana kunya da mace ana kunya ma da abin da ba mutum ba kuma mai yana kunya wanda bai taba haihuwa ba yana alkunya kowa ma babba yana alkunya ƙarami na alkunya da haka an abi horaira mi suna abu horaira ina so a rubuta muna shi a cikin comment kamar idan ke faɗi wannan shirin da facebook ne kuma ta facebook da instagram ake wannan shirin amma zai yi yiwu daga baya a sashi cikin wasu gidajen talabijin ko gidajen rediyo anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam kala abu hurra yake ce haƙiƙa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir duk wanda ya yi imani da Allah da ranar lahira duk abin da ake imani da shi kasar imanin da Allah yake don haka an ce wanda ya imani da Allah to ya fi da duk wani abu da za a faɗi na imani don haka komai ya shigo ciki da ake imani da ranar lahira kuma ana tuna maka makomarka ana ce maka in ka yi imani da Allah in ka san za a yi tashin kiyama ranar lahira ka je ka haɗu da sakamako wannan shirkini da man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir duk wanda ya imani da Allah da ranar lahira falyaqul khairan aw liyasmut ya faɗi alkhairi ko ya yi shu in za ka magana ka bincika alkhairi ce ka faɗi ko ka yi shu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir duk wanda ya yi falyukrim jarahu ya girmama makwabcinsa wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir duk wanda ya imani da Allah da ranar lahira falyukrim waifahu ya girmama bakon shi rawahu bukhari wa muslim bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisin sai yanzu abin da nake so fahimta a wannan hadisi na dama na yi fassara kamar yadda saba sannan sai in zo in yi bayani wayannan abubuwan guda uku annabi sun na gaya mana muhimmancin su ne shi yake hada mu da Allah cewa duk wanda ya imani da Allah yanzu annabi ne yake hada mu da Allah imanin mu da Allah in dai kayi imani da Allah kuma ka san ranar alkiyama za a ba da sakamako to ga abin da yake bukatar kai domin ne domin son mu da yake da son mu tsira da yake yi da son mu kama hanya da yake yi da munin saba mu wa'in ayyukan da ya faɗi wa'in ayyukan da ya faɗi ya roƙe mu mu yi su ya kwaɗaita da mu mu yi su rashin yin su yana da mummunan aƙiba a rayuwar mu ta duniya da rayuwar mu ta kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wanda ya imani da Allah da ranar lahira mun san abubuwan da ake imani da su guda shidda ne kamar da muka karanto cikin hadisi na biyu an tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa an tu'mina bil qadari khayrihi wa sharrihi imani da Allah da mala'ikun Allah da littafan Allah da manzannin Allah da ranar lahira da imani da kaddara ta alkhairi da ta sharri sai annabi ya dauko ju kawai cikin wayannan sai ce wanda yake imani da Allah domin duk sauran suna shiga kasar imani da Allah to kuma abin nan fa ba wai kaji Allah haka za ta wuce a ranar lahira haka suka mako za a yi ma zaka an haɗa ka da Allah ka yi ma Allah in baka yi ka san akwai sakamako kamar a ce to abu kaza fa jama'a muna so mu roƙe ku koyi abu kaza amma fa wanda ya ga ukubar da za mu yi mai shine na mun kana iminu billahi sai tuna maka da Allah da girman Allah in ka mai ga abin da yake so kai sai ce wal yawmil akhir kuma ranar lahira yadda za a tadda kai a yi maka sakamako yadda za a tadda kai wai da ka da ko ka ki don Allah to ka san ba wai kira kai ba ranar lahira za a yi maka sakamako na farko sai annabi ce falle kul khairan aw li yasmut ya fadi alkhairi ko ya shu baki babu yana da matsala baki kai ta fadin magana cha cha cha cha cha yana kada mutunci yana kada daraja yana rage maka kima a nan duniya in an je lahira kuma yana jefa ka wuta annabi ya ce sakilat ka ummuka hal yakubbu an-nasu fi an-nari ala wujuhihim aw qala ala manakhirihim illa hasaidu zai zo muna babu abin da ke jefa mutun cikin wuta ya fadi ta fuska ko ta kiyaye sai abin da harshe ne ya jefa wata harshe shi ya fi komi yawan kai mutum wuta don shi annabi ya ce in za ka faɗi magana ka diba alkhairi ce sai ka faɗi in ba alkhairi ba ce sai ka yi shi masu yin magana suka ce in magana kyawunta ya kai azurfa to yin shu yana kai zinari kyawun magana ya kai ina kai ta azurfa ce to inda ka yi shu shu shuɗin kyau ne ya kai zinari wata zinari kowa ya san ya fi azurfa annabi sassan cikin wani hadisi cikin sayar bukari ya ce mutum yana faɗin magana bukari da musulun ya ce mutum yana faɗin magana bai kula da ita ba ta fushin Allah ta jefa shi cikin wutar jihar nama shekara saba'in yana tafiya bai kai inda zai je ba kalma ɗaya ya faɗi saboda muninta yau ga ana ana ta izgili da Allah ana ta izgili da ranar lahira ana ta izgili da manzon Allah mutumin da bai iya karanta bai iya rubuta yana suka hadisan Bukhari maganganun manzon Allah me fa'ida wannan magana shine annabi ya ce wanda ya imani da Allah da ranar lahira ya faɗi alkhairi ko ya yi shuka diwa abin da ka faɗi alkhairi ko son kai ka yi izgili da wani ko son kai ka soki wani ko son kai ka soka ma wani magana to annabi sun ce wanda ya imani da Allah da ranar lahira ya faɗi alkhairi ko ya yi shu na biyu ومن كان billahi wal yawmil akhir wanda ya imani da Allah da ranar lahira yana wa Allah yana girmama shi kuma san za a yi sakamako ranar lahira fali kuyin jarahu girmama makwabcin shi makwabci na buƙatar girmamawa yana buƙatar makwabci a hadisi ya tabbata mala'ika jibril yana wa annabi wasiya yace mala'ika jibril bai gushi ne min wasiya da makwabci ba har sai da nayi tsammanin zai sa shi cikin wanda za a gado na yi tsammanin cewa in ji Allah da sassan ya ce na yi tsammani yadda mala'ika jibi ke ta maimaita mini muhimmancin makwabci muhimmancin makwabci sai da ni tsammanin zai ce in kan mutu za a raba kaza na duke ka ba makwabci na da shi ma yana cikin masu gado saboda annabi ke nana mala'ika jibi ke nana ta ma annabi muhimmancin muhimmancin makwabci don shi annabi me kuke idan ya zina cikin ku suka ce mugu abu ya ce gara ka yi zina saba'in wani waje da ka yi a makwabtanka wanda yake zina da matan makwabci ne ko ɗiyan makwabci ne ko wani abu haka ya fi muni akan zina mugun abu ce duk da aka yi ta ko da aka yi ta mugun abu ce amma ta fi muni so saba'in in ka yi a cikin unguwar ku cikin makwabtanka sannan sata ya ce hudu ya sata suka ce sata mugun abu ce ya ce to gari mutum ya sata saba'in waje da ya sata a cikin makwabtansu don haka akwai matsala abin da ya shafi eh, cin haƙƙin makwabci makwabci girmama shi ake yi malamai suna cewa makwabci ya kasu kashi uku asalin hadisi ne amma bai inganta ba a matsayin hadisi amma malamai sun tafi akan haka cewa makwabci ya kasu ya kasu kashi uku akwai makwabci musulmi dan uwanka kanin ne ga gidanka ga gidan shi dan da dan kane kuke ga gidanka ga gidan shi wani ne wanda kuke da zumunta ga gidanka ga gidan shi kawun ka ne ga gidanka ga gidan shi to makwabci na ɗaya kenan yana da haƙƙi guda uku haƙƙin makwabtaka haƙƙin musulunci da haƙƙin yan uwantaka sai makwabci wanda ke musulmi ne amma ba ku haɗa komai da shi ba ba ku haɗa komai ba amma dai musulmi ne kuna da haƙƙi guda biyu haƙƙin musulunci da haƙƙin makwabtaka sai na uku wanda yake kafiri ne amma makwabcinka ne shi kuma yana da haƙƙi guda biyu yana da haƙƙi ɗaya shine haƙƙin makwabtaka ji har da kafiri yana da haƙƙi fa kafiri yana da haƙƙi inda kuna da makwabta da shi rashin annabi sallallahu alaihi wasallam yana da makwabci yaron da yake shigowa inda shi da ya tashi da bai da lafiya an gaya bai lafiya ya je ziyara ta ya gifta mai musulunci ya karbi musulunci annabi ya ji daɗi wata haƙƙin makwabtaka annabi ya je ziyarar kafiri saboda ne saboda saboda makwabtaka haka yana da muhimmanci da duk madina ma makwabtan juna ne an ya cikin marasi na imamu zuhuri cewa makwabci gida arba'in ne sai wasu ka fassara shi da cewa gida goma gefen dama gida goma gefen hagu gida goma gabas gida goma yamma ko gida goma gaba gare ka gida goma baya gare ka wasu ka ce arba'in ko ina ala kulli halin dai zuwa ga annabi sallallahu alaihi wannan nisba bata inganta ba amma malamai sun bace ta don haka makwabci girma gare taimaka mai aka yi yan mai aka yau matsalar da ake samu sai makwabci ya kunna wa'azi idan makwabci ne in ma wa'azi yake kunnawa fa wani makwabci tidi yake kunnawa makwabci ne ya bukata ya yi bacci bai damu ba makwabci ne ya bukata ya yi karatun qur'ani bai damu ba makwabci na bukatar ya yi karatun makaranta bai damu ba ya kunna kiɗi wani saboda zamani ya zo da lalacewar rashin girmama makwabta wani janareta ta ce ma i pass my neighbor saboda in kunna wannan janareta ni gida na zan samu wuta shi kuma zai tura mai hayaki da kukan janareta ba wanda ya damu da da ya girmama makwabci ne wannan ba daidai ba ne makwabtaka ya kamata a dawo da darajar ta ta sanin gaba ka yi haƙuri da makwabcinka ba daidai bane ka dinga sukan yarenka su je gidan makwabcinka su zaɓi mai zane ga mota ba daidai bane duk wannan kana ɗauka ce ba komai bane kuma ya yi magana wani na iya faɗa don mu yi ana wa yaren faɗa yaren ya kamata a yi tarbiyyar su a kula da su kakkasake su su je gidan makwabcinka su cire mai fulawa in yare ne in dabbobi ne ma kake kiwo kakkasake su je su yi mai haka za ka su je gidan makwabcinka su dinga mai zane akwai fenti gidan shi ko wani abu da ya kama da haka za ka kiyaye haƙƙin makwabtaka akai kuma yara ma a nuna musu muhimmancin makwabci na uku annabi ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir duk wanda ya imani da Allah da ranar lahira har yanzu annabi na tuna muna girman Allah a cikin zukatanmu da kuma mutuna za a yi hisabi ranar lahira sai annabi ce falyu koyin baifahu ya girmama baƙon shi bako da yake zuwa sai kasance kayi bako ka girmama shi yanzu an ci gaba in za ka ba ko in za ka tura kamar ka gaya mutum za ka zo irin wannan ake yanzu bai dace ba saboda me saboda akwai ayyuka za ka iya zuwa baka same shi ba za ka iya kaza amma da babu yadda za ka gaya ma mutum da babu talfo babu babu waya hannu ta salula babu wani abu kawai sai dai ka ga mutum ya zo kuma sai a girmama a daren jinta shi larabawa suna da al'adar girmama bako tana cikin al'ada wadda musulunci ya iske sai tabbatar da ita Allah na ba mu labarin annabi Ibrahim ya yanke ma baki ne maraki wata ɗan sa ya isa ya yanke ma baki ne fa qarabahu ilaihim qala ala akulu ya gabatar da shi gare su ya ce ba za ku ci ba shi mala'iku ne ba su maci shi bai tsaya bincika mala'iku ne ko mutane ba ne. kawai jin da ya gansu da siffan mutane ba ko girmama shi aka ce tashi ya yanke musu sa. ya ba su na abinci ba ko ana girmama shi ana ba shi abinci ana darajanta shi menene bakunci kwana uku ne za ka mutum ya zo kwana uku ya cincinci wannan duk abin da ya wuce kwana uku annabi ya ce sadaka ne kawai akai to za ka bako amma in za ka zuwa yanzu sai ka kira ka yi waya sannan akwai mutanen da ba su da halin ɗaukar baƙo da aka yanzu akwai hutuwar lafiya ƙalau in kai kana so ka zo zumunci sai ka je ka zauna haka hotel ka zo inda suke kuna gaisawa in kuma suna da hali su ko su ɗaukar maka hotel ɗin ko kuma su zaunar da kai gidansu ka yi haƙoƙi da su su yi haƙoƙi da kai ka da zumunta ka zo baƙo yana da muhimmanci yana da girma ba a ɗunguzar baƙo a kore shi a hantare shi girmama shi aka yi kuma tarbin ƙwarai aka yi mai sai a samu aljanna sai a samu lada imani da Allah da imani da ranar lahira wannan hadisin bukhari da muslim suka ruwaito shi sai mu je hadisi na gaba imam an ya ce al-hadithu sadisu ashara hadisi na goma sha shidda an abi hurairata an kuma karɓa daga abu huraira wanda kuma ni gaya muku jiya abu huraira ya fi kowa yawan ruwaito hadisai daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma don shi turawa da yan barandarsu suke son su soke shi babu wanda yake ba makiya annabi da makiya sunna annabi sun suna haushi kama abu huraira domin mafi yawan hadisai shi rawaito da an soke shi aka taba mutunci ne an taba mutuncin sunna annabi suna alaihi wasallam shikenan magana sallah sai dai a dinga kutanci kutanci babu da aika kai sallah babu da hadisa abu huraira ba saboda shi zai rutuwa ko dai hadisin fatiha ko hadisin da mamu da liman in suna karatu wa zai karantawa ba zai karantawa ba ko hadisin ah, ah, wanda ya yi muna na sallah ko hadisin tahiya, ko hadisin tahiyya zaka samu Abdullah bin Mas'ud ko hadisin akka da ake karantawa cikin sujuda ko hadisin kaza sallah dai ba za ta miƙe ba sai da hadisin shi haka sauran ayyuka na ibada da yawa ba za su miƙe ba sai da hadisin Abu Hurairah haka da Allah lalata maka shi shikenan Allah lalata maka Allah maka addini don haka koyaushe kuma rawaito wani hadisi ka kumanta wanda suke hawa yanzu online na ce ɗazu ai su rubuta min sunan shi mun yi sunan shi baya ina so a rubuta min suna abu huraira abu hurera muke ta jana ce abu hurera abu hurera to wai ni sunan shi ina so a rubuta min a comment saboda na yi bayani a kwana biyu ina bayani haka sai ina so a faɗa min me huraira din nan ya ke ce min shi ma na yi bayani an na rajulan ƙala lin nabi sallallahu alaihi wa sallam abu huraira ce wani mutum ya ce ma annabi sallallahu alaihi wa sallam a kai min wasiya manzon Allah qala sai annabi ya ce la tazbab kada kai hushi faraddada miraran sai ta maimaitawa yana cewa kai min wasiya qala la tazbab sai annabi ce mai kada ka yi hushi wata wasiya yake so annabi ya yi mai yana so annabi ya bashi shawarar rayuwa ce yana so annabi ya hada shi a shi akan wata hanya sai yace kada ka yi fushi ya maimaitawa ba ni ba ni imin wasiya annabi ce kada ka yi fushi imin wasiya yace kada ka yi fushi shine faraddada miraran yayi ta maimaita tambaya cewa ai mai wasiya dai qala annabi ya ce la tazbab kada ka yi fushi fushi shine farkon dukkanin sharri dukkanin sharri asalin shi daga fushi ne in mutum ya fushi sai hankalin ya gushe sai ya aikata abubuwan da ba su dace ba to yanzu ba fushi bane illa in ji malamai shine aikin da kake cikin fushi fushi shi ɗabi'a ne za a yi wani abu da zai hasala ka to bayan hasala ka sai ka yi kokari ka mallaki kanka lokacin da ka hasala annabi san ya ce mai karfi ba shine ah, wanda ke kada mutane ana faɗa ba a ce ga ya kada shagon wane da kowa ya faɗa ko dan bai yana kasuwa na gaci ba shine mai karfi wa ya karfi man yamliku nafsahu indal gabadi wanda ke iya mallakar rayuwa ce in yayi fushi duk wanda an hasala shi sai ya ke dokan mataki yayi fushi to shi yafi kowa karfi zaka karfi dama na zuciya ne muna gani kuma yau mutum da yayi da karfi da komai da komai ai mai mutuwa ya ta harguwa ma wani da karfin hali sai ya ban ma Allah wata musiba in ta samu wani ya ta harguwa ya ta kuka wani kuma ya ban ma Allah don haka ƙarfi shine ƙarfin mallaka fushi ƙarfin mallaka kanka ƙarfin mallaka emotions ɗinka shine shi ake ce makarfi don haka abu hurairu radiyallahu anhu ya ce wani wannan mutum ya zo inda annabi sallallahu alaihi wasallam yana ce mai kaimin wasiya ya ce mai kada kada kai fushi wata kada ga alamar fushi gare ka yayi ta maimaitawa yana cewa kada kai fushi wata kada ga alamar fushi gare ka fushi shi yake sa ai kisan kai duk wanda kaga ya kisan kai fushi ne kuma da an yi ana fa asbaha minan nadimin cikin suratul ma'ida da Allah ya bamu labarin ibnai adama ɗayan adama guda biyu da ɗayan su ya kashe ɗaya sai ya wayi gari cikin masu nadama duk wanda ya yi fushi ya yi kisan kai sai ya yi nadama duk wanda fushi ya mun san kisan kai yau akwai abubuwa da yawa da ke san kisan kai ana kisan kai saboda fashi da makami ana kisan kai saboda kidnapping ana kisan kai saboda harkar tsafi ana kisan kai amma duk wanda fushi ya sa ya yi za ka zai yi wani dan fashi da makami ne ya kisan kai ya yi gaba ne bai yi nadama ba sai Allah ya kama shi ko Allah ya same bala'i amma duk wanda fushi ya yi fada da wani gagagagab ya kashe shi to sai yi fushi muna ganin su gidan sai nadama muna ganin su gidan yari sun fi kowa nadama in suna fadin in in ka tafi gidan yari ka fidda wasu da ake biya bashi ko kananan abubuwa ka haɗu da wani ya gaida kai in ka ce kawo shi in kisan kai ya kawo shi daga fushi ce rasa da zai gaya maka ya ce wallahi mala kaddara ne miyagun kaddarori ne kaza aka yayi nadama don shi ba kisan kai ba ɗai eh, duk aikin da ka yi cikin fushi sai ka yi nadama fushi shi ke sa mutum ya kashe wani kamar da muka bayani ya dawo yana ta nadama yana inda ya sani bai yi ba fushi shi ke sa mutum ya saki mata ta ya dawo yana ta nadama yana ta nadama malam saki uku baya za a babu wata fatawa da yake koma saki ɗaya na hakala na yi mata saki uku da ka hakala nisa ka yi aiki bai kamata ba kushi shi ke sa mace ta ta tsare mijinta sai ya sake ta in ya sake ta dawo ta yi tana dama saboda ko ta gaya mai ta sake ta cikin fushi yake da san wasi a nabi sallam kada ka yi wani aiki cikin fushi da shi ke nan an huta fushi shi ka sa mutum ya waɗa dai dukan da yake ya dawo yana da na sani fushi shi ka sa mutum ya faɗi kalimar da ya dawo yana da ya sani ci haikin fushi ne aikin kaza ne don haka annabi sallallahu alaihi da malamai suka fi suwa daga hadisan annabi sallallahu alaihi shawara ga mai fushi na farko yace a'udhu billahi minash shaitanir rajim annabi ya ga wani yana faɗa da wani yayi fushi yace na san kalimar da in ya faɗe ta wannan fushin zai tafi ita ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim zaka wanda ya fushi na farko ya karanta a'udhu billahi minash shaitanir rajim domin fushi daga shaitan ne na biyu akwai alwallah alwallah tana maganin fushi na uku akwai idan yana tsaye ya zauna na hudu idan yana zamne ya kwanta idan yana tsaye ya zauna fushin bai tafi sai ya kwanta me yasa musulunci ya kawo wannan annabi ba da shawara kana tsaye ka zauna in bai baka kwanta saboda in kana tsaye kake aiki to kai kai fushi in ka zauna to yanzu aikin da zaka yi da zamne bai kai wanda zaka yi da tsaye ba a kaddarta wanda kake so ka aibata ya sheka da gudu da zamne baka iya gudu ka cin mai a kaddarta ba kusa yake ba sai yake gare ka da ka jagin ka cin mai kai jan kai jan hannu da jan kafafu ka cin mai ƙaddarta in ka kwanta fa to duk ka fi nisanta watan abin da ake so kakka yi action kakka yi wani aiki in kana fushi kakka ɗauki don shi mallaman tarbiyya suka ce idan ɗanka ya hasala ka ko wani wanda a ka kana so kai wani wani duka da mahaifiya ke wa yaro ta buga sama ta buga ƙasa ta yi waye duk fushi ne za ka wataran sai a nakasa yaro ma wataran sai a jime wataran sai a kai sai malaman tarbiyya suka ce idan ɗanka ko wanda a ka yi maka laifi ka hasala kana son ka yi mai wani abu to abin da za ka yi wannan lokacin ka yi haƙuri ka rubuta abin da ka yi niyyar yi mai ka za ka bubbuge shi sai ka rubuta da zan bubbuge shi da kai da kafa ko ina bugawa zan yi ban damu ba irin wannan bugun da aka yi mutum ya fushi sai ka rubuta kawai zan yi mai mugun zagi wani ne kuke faɗa da shi sai ka rubuta zagin kawai sai ka aje zan yi kaza zan daba mai yuka aikin fushi mata ta daba min mijinta yuka ta dawo tana da ta sani namiji ya daba min mata ta yuka ya dawo yana da ta sani don haka kin asala da shi kina son ki dafa ki daba mai yuka kina son ki kwalba ki fasa mai kai ko ka sa kwalba ka fasa mai kai ko ka fasa mata kai sai ka rubuta ga abin da ne niyya kai hakuri kawai aikin ka rubuta shi gobe idan ka huce lafiya lau sai ka ɗauko lehin da yi ma ka ɗauko aikin kai kanka za ka wa kanka dariya ka ɗauko abin da ka so ka yi mai ka ce wannan abin ne wanke ta yi min kowa da ya mini su in daba mai yuka ya mutu akan wannan abin wannan abin tsakanin da Allah ya isa a dabbar yuka mutum ya mutu kai kanka zaka ga wata kanka kai kanka zaka ga inda ka dauki hukunci cikin hushi da baka yi daidai ba wannan abu ne ɗana ya yi mini su in kakkabrai a wannan ana 'yace mai ya gyara wannan abu ne wani ya yi mini su in gaya mai bakan magana Za ka duk abin da kai ka rubuta daga baya za ka gane abin da ka yi baki za ka a guji aiki cikin fushi a zan masu karfi duk yadda aka ɓata maka rai yau akwai abin da ake ma thick thick haka ake ce ma wani abu ne da aga 'yan siyasa musamman na kasashen turai Shi ne, a zage ka a da ke ka thick skin ya zan ce kana da fata mai kauri kamar fatar ka ta kasance kamar fatar kada ta kasance kamar fatar kada amma ba fatar ta waje wanda ake taba fatar ka ta ka. a tsara a tsara a daka a daka ka kyale kai murmushi duk irin waɗannan yanzu shugabannin kasashen turai da suka ci gaba da ganin suna fitowa wani zazzage su yi dariya wayanda kafirai cikinsu su wayanda ba kowa ba banzan bazara su je iraki a jefe su ko sunan su ba sun faɗi da da suka faɗi sunansu ba su je iraki ɗan jarida ya jefe su da takalmi su su duke ya koma jefa su da su suna murmushi suna ganin su ne shugaban ƙasar da ta fi kowace kaza da kaza da kaza da kaza sun yi yaƙi sun kashe musulmi afghanistan sun yaƙi sun kashe musulmi a iraki duk ƙasar sun sun je press conference ɗan jarida ya jefe su sun nuna ta dasu suna murmushi a madata ta kai shugaban ƙasa Amerika, ta faɗi ta zo tana karanta jawabin ta ba da amma ta zo tana murmushi tana ɗaga mutanen ta hannu ana watin duk da an fusata ni to amma zan yi kokari ni in yi in maida in maida da alkhairi in maida da da abin da mutane za su ce ka amma wani ya haɗu babu abin da ke sa a gane ka haɗu irin a fusata ka kake fusatuwa ka yi murmushi ko da ka na kuna ko da kai zaka samu ɗaki ka rika ka kai kuka ka gama ka fito kana murmushi to wannan ya ci ɓata mu makiyan ka rai isa ba ni da kace maka za kai a kaza da kaza da kaza ka faɗi eh an taɓo ka kai kamar ba a taɓo ka ba babu abin da ke ɓata ma wanda yake so ya ga ranka ya ɓaci ba abin da ke ɓata ma ranka ya kai ko a jikinka shine kamar fatar kada shine thick skin kenan ko a jikinka don an kwance ka kai baka ji ba fatar kada gare ka fatar ka tsirrare ta don haka wani ya gaya maka magana kai da riya ka ci wani Allah ya yafe ma kawai ɓacin yadda zai yi ya fi in ka gaya mai fiye da ita domin akwai wanda ke kawai sun yi hasala ka shi an zo irin debate ko mukabala ko waye sai wani ya kokari sai hasala wanda ake da shi da ka hasala shi ke da ideas ɗinka da ka sai ya bace shi an gama da kai ko an zo 'yan siyasa in za a yi debate sai ya kokari ya hasala ka ya zarge ka da wani abu in ka hasala shi ke sai girman ka ya faɗi gaban jama'a don shi fushi yana da illoli da yawa mai mallakar fushi ne shine wanda ya fi kowa wanda ya fi kowa ƙarfi ina tsammanin mana lokaci ko? mai mu ƙara hadisi na uku imam nawawi yace al-hadithu sabi wa hadisi na goma sha bakwai an abi ya'la shaddad ibn aus radiyallahu anhu kun ga abi ya'la wannan sharke me al-kunya kunya wa shaddad ibn aus yanzu da na farko yake ambata tai hadisin shaddad ibn aus bai taba wuce mu a baya ba don shi duk wanda kuga yayi kunya al-kunya tai to yanzu zai fara wuce mu ya ala shaddad ibn aus Allah ya da shi an rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam shi kuma ya kabo daga annabi sallallahu alaihi wa sallam kala annabi yace inna Allah kataba al-ihsana ala kulli shay'in Allah ya rubuta kyautatawa akan komai wannan hadisin haduwa ne hadisi ne kin addinin musulunci ya hadu ne ina cin na taba yin minti na taba yin wani bidiyo na minti biyar akan wannan hadisin ko abin da ya kama da haka akan kyautatawa irin wannan watan annabi ya ce ga komai kulle shi Allah ya mutu kyautatawa kai ka zan kana kyautatawa kana kyautata ma iyayenka kana kyautata ma ƴaƴanka kana kyautata ma abokan zamanka kana kyautata ma mijinki kana kyautata ma matarka kana kyautata ma abokaninka kana kyautata ma masu gadi da masu aiki kana kyauta ma awakin gidanka da shanun gidanka da raƙumman gidanka da kajin da kake kiyo da wanda aka so kafin a yi layya da shi a sauran rago za a yanke za a yi suna za a yi layya ka zan kana kyautata mai to wannan addinin musulunci ne shi addinin musulunci wannan na masu rai fa har da waɗanda ba su da rai komai a kyautata a yi mai kyawu annabi ya ce fa idza qataltum kai kashewa za ku yi kai kunama saboda haduwa kunama za ka kashe ta ka kyautata kashe ta ka gunci nan ka gunci nan ba a haka sai ka samu duci babba fa ta mutu shikenan sai annabi ce fa idza qataltum fa asrul qitla in za ku kashe ku kyautata kashewa karmani cizon ka yayi ka kashe shi sai ka murje shi murjewa daya amma kai ta bashi wahala ka hinya mutu ba daidai ba ne ana ce za ku kashe wannan abin da aka yadda a kashe ba, a yi kisa na kwarai don shi ko kwari da ake kashewa ba a yadda a yi musula ba musula shi a gugunci gaɓoɓi a fara gunci hanci a gunci ido a gunci hannu a gunci musulunci bai yadda da wannan a gunci kafa ba a haka da za a kashe kashewa da jihadi fi sabilillahi kahiri maki Allah baya son Allah baya son annabi baya son muminai ya dauku takobi ya kashe wanga mumini ya kashe wannan mumini in ya zo gare ka za ka kashe shi ka kyauta ta kashe shi kai mai sara ɗaya ya wuce kaka ce yanke mai hannu na yanke mai ƙawa na yanke mai ido duk malamai sun faɗa a shahin wannan hadisi wajen jihadi in za ku kashe abinda aka yadda a kashe a kyauta ta kashewa annabi ya ce wa idza zabahtum idan za ku yanke kaza ce ka so ragullayye ne ka so za ka yanke ka tunga hanya ka dinga dangwara ta yi yanke ka za a yi daba kashe ka za a yi a ba shi abinci a ba shi ruwa a kyautata mai a kwantar da shi wurin kwarai don za ka yi da shi daga nan zuwa kwana biyu ka sa shi cikin rana a sa shi cikin inuwa ya an zo yankewa kuma fa asinu zai ba kyautata yankewa ya ke kyautata yankewa annabi ya ce wallu hidda ahadukum shafaratahu ɗayan ku ya wasa wukashi ka zo da wuka wanda yake dallasassa wanda yake bata da kaifi ka ce kai kai kai kai kai ta wahal da shi ta nabi ce wal yurih zabihatahu ya hutar da abin da yake yankewa yanzu akwai abin da ya wala irin yankewa amma an ce a hutar da wanda ake yankewa ga wahalar yanka zatin azabar yanka annabi ya ce a samu mai hutu ya huta mana ya dan huta wata suka ce to dan na shurai mi shuyi ke yi da da yankan yuka duk da haka nan ya huta wani hadisi asali ne na kyautawa ji annabi ya bada mafi munin abu a matsayin misali kyautatawa in zaka kashe kyautatawa in zaka yanke amma duk a kyautata malamai sun ce abinda a kashewa yanzu kashewa abinda a kyautatawa shine a kashe da shari'a ta yadda da shi shine kyautatawa misali idan ka zo mutumin da ya kashe wani mutumin da ya kashe wani ta hanyar ya cire mai hannu ya cire mai kafa ya zo yanke shi kashe shi ma ka ake a cire mai hannu a cire mai kafa shine kyautatawa na shi da annabi ya dawo kashewa bai bada misali ba sai ya bar shi haka nan amma da ya zo yankewa duk abubuwan da aka yankewa inda aka ce a cire sai ya bada misali sai ce to ai wasa wuka sannan kuma a hutar da abin da za a yanki ke saboda yadda musulunci ke so a yi abu mai kyawu duk abu mai kyawu yana da lada ko kawai kai ka yi dressing mai kyau wani annabi sassan yana yana suka girman kai sai annabi sassan ya ce ma annabi sassan ni ina son takalmi na su kasance masu kyawo rigata ta kasance mai kyawo wannan abin girman kai ne sai annabi sassan ya ce inna Allah jamalun yuhibbul inna Allah jamilun jamal Allah mai kyau ne yana son abubuwa masu kyawo an inna Allah kataba al-ihsana ala kulli Allah ya rubuta kyautatawa akan komai in an je falon ki a gidanki aka ga ya mutse aka ga rigar mai gidanki a cikin falo aka ga cibin da ake cin abinci a bisa kujera ita kuma wannan aka je talanta aka iske komai tsafta titi abinda ta yi yafi wanda kika yi saboda inna Allah katabal ihsana ala kulli shay Allah ya rubuta kyautatawa a dukkan komai a je ɗakin ki a iske wari a je ɗakin ɗaya ba iske wari ba to Allah bai son naki na wannan yake so saboda inna Allah katabal ihsana ala kulli yanzu ku ji wannan hadisi inna Allah katabal ihsana ala kulli shay ala yau rubuta kyauta a dukkan komai kwada shi da wancan hadisin da muka yi shekaran jiya inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban Allah tsarkakakke ne kyakkyawa ne da baya karɓa komai sai tsarkakakkun abubuwa daɗaɗa abubuwa tawawan abubuwa kaga yace musulunci mu ko ina fes fes fes nan shi ko mutum ya mutu ta ce a sa shi kille kafani fari ka je da musulunci mu yake haɗaɗɗen addini ya mutu fa yanzu na an gama da shi to in za a sa shi kille kafani wani iri a sa shi cikin farin likafani irin addinin mu da yake annabi ya ce cikin tufafin ku gaba ɗaya Allah ya son fari ku ku dinga ɗinka fari kuma in mamacin ku ya mutu ku dinga sa mai fari yanzu wannan sunna ta koma ta matattu kadai yanzu da mamacin zai mutu sai ka kawo jan kyalle ka ce a ka kawo a brown kyalle ka ce a sa mai ko ka kawo bakin kyalle ka ce a sa mai da ake inna lillahi wa ka sa brown mamaci wa ka sa kyalle hukuncin likafani hukuncin sawa amma kai ka sa brown in za ka ba komai to cikin hadisi ɗaya suka zo annabi ya ce cikin tufafin ku farare sun fi kyawu masu ranku su sa farare matattunku su ma kuma yin kafani da farare kamar yadda yana halatta ka sa brown yana halatta ka sa baki yana halatta a yi kafani da baki da brown amma abin ya zan tabu wani kafani sai da fari haka ne yana da kyawu shi ya fi sawa ma sai da fari yanzu cikin tufafinka akwai farare da yawa yana da kyawu kai kyautatawa ta kai ga wata hadisi ya inganta cikin shu'abul iman na imam al bayhaqi aka kai gawa makabarta gawa sai ana kabari sai annabi yana tsaya ku gyara nan ku gyara nan ku gyara nan hatta wannan nasu annahu sunna har mutane suka aza wata sunna ce an zo makabarta sai an yi kabari mai kyawo an kabari ya hadu sai annabi sai ya ce amma inna hadha la ya yabul almayyita wa la yanfa'uhu amma wannan ku jaga kabari fa kabari yayi kyau wannan baya cutar da mamaci kuma baya amfanin mamaci in mamaci da ayyuka ne ka shigowa in mamaci yayi akan kwarai duk yadda kabari yayi muni ko namun daji suka canye shi ya tsira in mamaci ya zo da miyagun ayyuka duk akwati mai kyau da kuka sa shi kuka yi mai kaza aka sa fulawa aka sa mai aka yi komai bai amfani ne sai annabi ya ce to don me yake cewa kace kabari sai ce amma inna Allah yuhibbu min za a amila amalan an ku. amma Allah yana son ɗayan ku in yi aiki ya kyautata shi kawai gina kabari kakai wannan na gina kabari to binnewa za a yi amma sai kasance wannan yayi kabari ne zashawa akwai kabari zashawa kabari gwanin sha'awa watan ya gina shi lafiya da komi ya fita to Allah ya fi son wannan kabarin akan wannan kabarin Allah ya fi son wanda ya gina wannan kabarin bisa ga wanda ya gina wannan kabarin saboda wannan ya fi kyawu zaka yi indomi kake sayarwa taka ta fi daɗi indomi da shayi naka ya fi daɗi bisa ga wancan to aikin ka ya fi kyautatuwa ka fi samun lada ɗinkin tela kakai kai ka fi haɗuwa wajen haɗa ɗinkin tela aikin ka ya fi wancan abinci kike a kitchen ba za a zuwa iske wannan kaza wannan kaza ba dukkin yanka ki wanke ki shafe dukkin yanka kicin din ki tsaf tsaf tsaf kin fi waccan wanda yake kicin din ba haka yake ba duk abin da kake na kai fi kyau kawai in balangu kake sai suwa balangun kai zan ya fi tsafta ya fi kyawu ka fi wancan da balangu ne bai fi tsafta bai fi kyawu ba inna Allah yuhibbu min ahadikum a amila amala an yaskinahu Allah yana son duk aikin da za ka ka kyautata shi what is worth doing is worth doing well duk abin da ya cincinta a yi shi ya kamata a yi shi da kyawu ba hausa shi yana cewa da muguwar rawa ga rikin tashi shi wanda yake nufi da muguwar <laughs> rawa ga rikin tashi haka ne gobe gaskiya ne saboda rawa dukkan ta muguwa ce da ga rikin tashi ala kullum halin da abin da kai maganar da kai abun da babu kyawu gara ka tsaya gara ma baka yi ba kuma haka yake saka annabi sallallahu alaihi da wannan hadisin zan fasko fasara shi ana diya ala shaddad ibn awsin har rasulullah sallallahu alaihi wasallam kala inna allah kataba al-ihsana ala kulli shay allah ta kyautatawa a dukkan komai mu'amalar ka da kowa mai rai da marar rai ya kasance akwai kyautatawa fa idza qataltum fa ahsinu qitla kai kashi shine mafi munin abu to shi ma in za ku yi ku kyautata kashi ya kasance cewa an kashe tarmanin an kashe cinnakan an kashe kunaman an kashe macijin an kashe duk abin da a kyautata kashewa wai za zabahtum fa idan kuma za ku yanke ku kyautata yankewan wal yuhidda ahadukum shafratahu ayan ku ya wasa wukashi wali wa rashi zabi hata ya ya hutar da abin da zai yanke rawahu muslim muslim ya rawaito shi haka yau mun kanta da sai uku a gurguje cikin rabin minti za mu karanta su kawai mu fassara hadisi na ɗaya hadisi na goma sha biyar annabi ya ce wanda ya imani da Allah da ranar lahira to ya faɗi alkhairi ko ya yi shiru wanda ya imani da Allah da ranar lahira ya girmama makwabcin shi wanda ya imani da Allah da ranar lahira fayyukuyin zaifahu ya girmama bakon shi don haka jar shi ne makwabci bai shi ne bako sai hadisi na gaba da wani yanzu neman shawara inda annabi sallallahu alaihi sai ce mai la bab kada ka yi fushi fagaddada miraran yayi ta maimaita maimaitawa kala la a annabi yana ce mai kada ka yi fushi mun yi bayani illa da muni na fushi sai hadisi na uku da annabi sallallahu ke cewa Allah ya rubuta kyautatawa a dukkan komai in za ku kashe ku kyautata kashewa in za ku yanke ku kyautata yankewa ɗayan ku ya wasa wukar ƙashi ya hutar da abin da yake yankewa musu bai wace shi anan za mu dakata masa akwai tambaya bai guda ne kuma bai shirin gobe ɗaya ta abin da muka faɗi daidai Allah ya bamu lada kuskure Allah ya gyara shi cikin littattafan mu ya gyara shi cikin zukatan mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ya shahi cikin littattafan mu ya shafi cikin zukatan mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh